يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wadda ya nuna mana yau shida ga watan ramadan A gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan biyar 2019 kalanda na grigori don ci gaba da tafsiri muna cikin suratul ghashiya yau insha Allah za mu tashi akan aya ta takwas ko muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya mana albarka a ciki muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ce wujuhun wujuhun yawma'idin na'ima lisa'aiha radiya fi jannatin 'aliya la tasma'u fiha laghiya فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة وزرابي مبثوثة jiya mun ji fuskoki waɗanda suke kaskantattu waɗanda kuma sakamakonsu wuta Allah ya tsare mu yau za mu tashi a kan fuskoki na ‘yan aljanna Allah ya sanya mu cikinsu sai Allah ya ce wujuhun yau ma'izin na'ima wujuhun wasu fuskoki yau ma'izin wato a wannan rana na alkiyama na'ima wato suna cikin ni'ima ai nadarata suna cikin ni'ima hasanatan ni'ima mai kyau wayannan fuskokin saboda me lisa'iha <clears throat> radiya Allah madaukaki ya yarda da aikin wannan fuskokin idan aka ce fuskoki ana nufi ma'abota fuskokin mana mutane Allah ya yarda da aikin su wannan shi ya kai su zuwa ga samun wannan sai malam yace ai lisa'iha fid dunya wa huwa imanuha wato don aikin ta a duniya kuma shine imaninta wa sabruha da kuma haƙurinta mana imanin da wato ma'abocin fuskan yayi da Allah da kuma haƙurin da ma'abocin fuskan yayi wurin bautawa Allah dama inga imani sannan kuma dole sai da haƙuri kamar yadda aka karantar da mu haƙuri ya rabu kashi biyu akwai haƙurin da mutum zai yi. don ya bar saba wa Allah sannan kuma akwai haƙurin da mutum zai yi kan bauta wa Allah mutum zai yi haƙuri ne ya bar sabo to a wurin bauta nan ma sai mun yi haƙuri don in babu haƙuri ba zai yi ba shi yasa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri wasta'inu bis sabri was salah hmm. fa إنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة Allah ce ku nemi taimakonsa da haƙuri da sallah idan za mu nemi taimakon Allah to mu yi haƙuri sannan kuma mu yi sallah to kun ga haƙuri ba abin wasa ba ne to wannan ma'abocin wannan fuska imanin da suka yi da haƙuri da suka yi da kuma jajircewa da tsayuwa da suka yi sannan kuma da aiki kyakkyawa idan aka samu haƙuri suka sake jajircewa a kai suka tsaya babu kasala suka aikata aiki mai kyau to wayannan fuskoki hazil wuju wayannan fuskoki masu aiki mai kyau wato raduna bi amalihim Allah ya yarda da ayyukansu Allah ya yarda da ayyukansu idan Allah ya yarda da aikin mutum to zai samu aljanna Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka yarda da su raduna bi amalihim wato Allah yana mai yarda da ayyukansu su kuma saboda abun da suka gani na lada da sakamako da aka ba su ko kuma mu ce suna mai yarda da ayyukansu saboda ayyukan da ladan da suka gani da sakamako da Allah ya yi musu idan suka ga lada da Allah ya basu da kuma Allah ya basu aljanna to su ma sai su natsu akan cewa lallai Allah tabaraka wata'ala ya karbi wato ayyukansu shi yasa yace mana dan aikin da suka aikata lisaiha mana aikinsa shi yasa Allah tabaraka wata'ala yace mana wanda duk yake son gidan aljanna wanda duk yake son gidan lahira to sai yayi aikin samun gidan lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa sa'alaha sa'yaha yayi wa aljannan irin aikin aljanna mana ya bauta wa Allah ya kiyaye Allah to alhali kuma yana mumini ga aikin sannan ga imani ashe idan mutum ya yi aiki mai kyau babu imani Allah ba zai karba ba shi yasa duk wani kyakkyawan aiki wadda mutum yake yinsa in ba ya gina shi akan imani da Allah ba in ba ya gina shi yana musulmi mumini ba to babu wani lada da zai samu an gane duk wanda ba musulmi ba komai kyakkyawan ayyukansa ko da bai taɓa yin wani sabo ba sannan ayyukansa duka kyawawa to wannan mutumin ba zai samu aljanna ba har in ya mutu ba musulmi ba komai kyawun ayyukansa ana iya samu ayi. wani ko wata za ka iya gani ko za ka iya gani ba musulmi ba ne ko ba musulma ba ce to amma kuma suna ƙoƙarin kyawawan ayyuka suna ƙoƙari kyawawan ayyuka ana samun ɗaiɗaiku cikinsu to kasancewa sun yi aiki mai kyau wannan bai nuni wato za su samu me za su samu aljanna don babu imani shi yasa yace mana wanda duk ya so ya nufi gidan ƙarshe ya so Allah ya bashi aljanna sannan ya yi wa aljannan irin aiki na yan aljanna ga shi kuma yana da imani to wannan sakamakonsa wato aljanna don aka sai mu kiyaye to waɗannan su ne fuskoki na yan aljanna to akwai abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu na sakamako a cikin aljanna ma'ana sakamakon aikin da suka yi tunda an karantar da mu an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura zai ga ayyukansa to ayyukan nan da yan aljanna suka aikata da zamu karanta a gaba na ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu to za su ganshi a cikin aljanna sai Allah ya ce mana fi jannatin aliya wayannan mutane masu fuskokin nan fi jannatin aliya suna cikin aljanna aljanna kuma madaukakiya aljanna madaukakiya ba wanda ya isa wato ya kai abin nan a wancan aljanna in ba Allah ne ba bashi aljannan ba an gane da a cikin sunayen aljanna akwai jannatul aliya madaukakiyar aljanna Allah ka sanya mu cikin su wannan yake gwada mana cewa ashe aljanna a sama ne ashe aljanna a sama kamar yadda nasoshi na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar aljanna yana sama fi jannatin aliya to sai fara gaya mana wasu abubuwa a cikin aljanna wasu abubuwa a cikin aljanna cikin wannan aljanna la tasma'u fiha lagiya ba za ka ji yashashen magana a cikin aljanna ba ai kalimatun batilatun wata kalma mummunar kalma da wacce ba ta da kyawu to ba za ka ji wannan kalman ba wato a cikin aljanna ba wani abun da mutum zai ji kalman da zai bata masa rai a cikin aljanna ba wani abun da mutum zai ji kalman da ba shi da kyau a cikin aljanna dukkan waɗannan kalmomi Allah tabaraka wata'ala ya takaita su ne kawai a duniya amma ɗan aljanna bai jin wannan la tasma'u fiha laghiya ba za su ji kalma wacce ba ta da kyawu ba ko kuma kalma wacce za ta tada musu hankali to yan aljanna ba za su ji wannan ba ana cikin jin daɗi ne saboda gidan jin daɗi ne ɓacin rai da sauransu duk wannan an gama wato a duniya Abun da aka girba kuma shine ake cikin aljanna din ana jin daɗin sa to har yanzu yana gwada mana a cikin aljanna gashi ba a jin yashashen magana kamar yadda ya karantar da mu a cikin suratul waqi'a idan yan aljanna sun sha giyan aljanna mutum ba zai ji yashashen zance a bakin su ba ba zai ji yashashen zance ba wato babu buguwa ana nufi mutum ba zai bugu har ya fita hankalinsa ba ko ya shiga cikin maye sannan sai a iya jiya ko su kalmomi irin waɗanda idan suka sha giya ko ne abu makamancin haka suka bugu za su yi ta Da don haka shi a aljanna idan ɗan aljanna ya haɗu da ɗan aljanna abinda za su ce ma junansu shine amincin Allah shi tabbata a gare ka amincin Allah shi tabbata a gare ka ƙila ƙilan salaman salama abinda za su faɗa kenan amma babu wani maganan da ba shi da amfani to har yanzu a cikin aljanna fiha ainun jariya wato akwai idanun ruwa jariyatun masu gudu akwai idan ruwa masu gudu ai min gairi a ba ta ba wanda kuma aka yi masa lambatu ba ba wanda aka masa lambatu ko aka tona ba amma ga idanun ruwa suna gudana a cikin aljanna kamar yadda aka karantar da mu akwai koramu a cikin aljanna wanda kuma suna gudana a cikin aljannan kowa ba tare da kuma sai an yi lambatu ko kiga ko kowane ruwa an masa lambatu ko kowani korama da lambatunsa ba Allah tabaraka wata'ala bisa sa kawai haka din yana gudana mun karanta akwai korama na ruwa wanda yake gudana ruwa mai daɗi sannan ya fi kowane ruwa daɗi babu wani ruwan da za a kamanta da shi a duniya ruwan aljanna to wannan ma akwai shi a gefe sannan kuma akwai na giya shi ma yana gudana sannan kuma akwai na madara wanda baya ɓaci wanda ɗanɗanonsa baya canzawa sannan kuma akwai wato na zuma haka Allah maɗaukaki ya tanada sannan akwai kofi da za a ajiye wanda ɗan aljanna zai amfani da shi kamar yadda za mu karanta a gaba idan ka ga dama ko kika ga dama sai ki ɗauki kofin ki ɗiba in kuma sarautan ki ya dawo sai ki kwanta kawai sai kofin ya taso sai ki sha ruwan to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama yan aljanna Allah ka ba mu aljanna sannan kuma baya karewa kowa yana da nashi wato ruwan a gidansa da abin da muka ambata a gidansa na aljanna fiha ainun jariya sannan fiha sururun marfu'a akwai gadaje maɗaukaka an shirya kowa yana da gado ba irin naki gado na katakon nan ba wanda ya karye kuna in ya daɗe a sake canzawa da wani a ƙara kuɗi a yi kaza ba haka ba ne ba akwai gadaje maɗaukaka in ji Allah wanda aka tana dama ɗan aljanna wanda gadon wato da lifta ma in kin ga dama zaki hau gadon zaki zo ki shiga lifta sai kai ki to wane ne lifta ke kai shi gado sai dai liftan kafan ki ko to amma wancan Allah ya tana dama ɗan aljanna ga gadaje a shimfiɗe sannan kuma ga filin luka duka a kewaye da wato gadon sannan kuma ga beshit a shimfiɗe kullum canzawa yake yi baki bukatan sai an wanke ba a bukatan sai an gyara saboda tsafta to wancan gida dama gidan tsafta ne wato ba gidan abin nan ba ne kazanta ba ne ya ɗan kwana ɗaya shi kenan sai a canza shi kuma sai wani beshit daban ba ke kuma za ki wahala ki zo kina shimfiɗawa ba kawai sai ki ga an canza wani abu sai Allah Allah ka bamu aljanna shi yasa bayan Allah na kore ba su damuwa da duniya duniya ba zai shagaltar da su har su manta Allah ba saboda kullum suna tunani irin wannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tana dama dan aljanna sannan kuma komai ni'iman duniya yana da ƙarshe yana da ƙarshe in ma Allah bai kwace kuɗin ba in ma Allah bai kwace lafiyar mutum ba to dai akwai mutuwa to amma cikin aljanna wannan baya yankewa haka Allah tabaraka wata'ala ya tanada ma ɗan aljanna mutum na kwance akan gadonsa wato maɗaukakiya sannan duk abin da kake bukata zai zo ya samu mutum wato a gadon ma shine Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana wa akwabun sannan akwai abubuwa kofuna na shan ruwa wanda aka tanada na zinari aka ajiye ma kowa a cikin aljannansa wanda zai sha ruwan da shi sannan aka kawata wannan abun shan ruwa ɗin, aka kawata da shi a wanda shi yasa aka haramta mana amfani ko shan abin sha ko cin abinci a cikin kwano ko kofi na zinari gold shi yasa aka ce haramun ne wanda duk ya sha abun sha a cikin kofin gold ko ya ci abinci a cikin kwanon gold in ba ya tuba ba to ba zai sha ba aljanna ba zai samu ba ba zai samu ba haka wanda duk ya kwankwaɗi ruwa a cikin kofin gold to wannan yana kwankwadan wato azaba ne shi yasa aka ce kada mu yi amfani da shi ta bangaren amfani wajen cin abinci ko shan abin sha sai mu bari Allah ya tanada mana wato ranar tashin alkiyama Allah ka bamu aljanna kamar yadda muka ce in kana so ko kina so zaki dauki kofin sai ki je ki diba giya ba irin na anguwanku ba in mutum yana so zai je diba da hannunsa in mutum baya so kana zaune kawai zaka ganshi ba kamar yadda wasu suke cewa kawai in kana bukatan wani abu sai mutum ya ji ya koshi to ai wannan ba daɗi sosai e a kawo kici ka ci abun ko ka sha wannan shi zai ƙara wato daɗin hakan ma lokacin ci da sha ɗin babu wahala domin a nan ɗin ma ga kuɗin ga jin daɗin to amma akwai wahala dole sai kin wahala kamun ki ci ko ki sha ko akwai injin da aka kirkiro na ciyar da mutum da kuma na shayar da mutum mutum kuma da lafiyansa ba wai yana kwance a asibiti aka sa masa ta hanci ko ta ina ko ta ina ba kina kwance kawai ko kana kwance don tsaban kai kana da kuɗi ga injin da zai je taso sai ya ɗauki ruwa sai ya zo da kofi sai ya kawo daidai bakin mutum mutum ya sha ya sake mayarwa inje je kawo abinci ya kawo ya kiyo loma ya ba ina wannan sai aljanna to in ma an ce akwai a duniya in yana in yana yi a lokacin da zai je kawo in an ɗauke wuta fa nawa wadana hato ah, sai a joda rena sai mutum ya zauna ya jira har sai an kawo wuta akwai wanda zai jira a ina wannan kam inji ya zauna a gefe to shi yasa hatta hakan ma wahala ne ka sa hannunka ka yanki loman ka daga ka kai ka cire ka saukar wani lokaci ka ciji yatsan ka toha kuma beli ko ba haka bane wani lokaci mutum ya ciji lebensa da sauran gashi dai ci ne sha ne amma kuma har yanzu tare da wahala to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya cire wannan a duniya shi yasa yace mana wa aqwabun mawdu'a li shurbihim wato don shan su in sha'u in sun ga dama sharibu bi aidihim bayanin da muka yi kenan ko in sha'u in sun ga dama sharibu bi aidihim su sha da hannayensu ko kuma in sun ga dama in ba sa so kuma na walathum wato yaran aljanna wildanul mukhalladun dinna sai su kawo wa mutum a'a ai hankali mana wato yaran aljanna wildanun mukhalladun in mutum yana so sai su yi sabin na mutum sai su kawo su din ma wani jin daɗi ne Allah ya yi su a cikin aljanna ganin su kawai ma wani jin daɗi ne suna yawo a cikin aljanna kana ganin su shi ma wani kawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya to abinda duk mutum yake so to ya ce wannan haka Allah maɗaukaki, wato ya tanada mana sannan wa mariku masfufa wa mariku masfufa akwai filoli filoli a jere kun ga an ambaci wato abin nan shimfiɗa, an ambaci wato Allah ya tana damusu wato abin nan gadaje akwai gadaje maɗaukaka, sai aka zo aka ambaci ga kuma filo sannan su ɗin kuma an jera su akan gadon ya mutum zai suranta filon aljanna wane mutum to an jeranta ma yan aljanna wannan a cikin aljanna ko a akan gadonsu wa kuma sufa wa zarabiyu mabsusa sannan ga katifu su kuma a shimfide su kuma kun sai da aka ambaci wato abin nan tukunna sai da aka ambaci a gadaje sannan sai aka ambaci wato abin nan a abin nan filoli a jere sannan sai aka kawo katifa sannan ga shimfiɗa ma'ana katifa wa zarabiyu mafsusa ko wa zarabiyu mafsusa wanda aka shimfiɗa ma 'yan aljanna inda za su kwanta suna jin daɗinsu a cikin aljanna daɗin da baya yankewa daɗin da baya yankewa mutum yana kwance a aljannansa sannan kuma yana jin daɗi haka cikin suratul waqiya ala sururin mauduna suna ga abin da aka tanada musu sannan kuma sai ce muttaqina alaiha mutaqabilin suna kishingide suna masu fuskantar juna wato ki dan sa guyuwanki haka a ƙasa in mutun ya gaji a kone irin hutu wani lokaci in mutun ya sa guyuwan gwiwan hannunsa a ƙasa yana hutu wani lokaci yana da daɗi sai dai ya dan dauki lokaci kaɗan mutum sai ya gaji kuma amma wani lokaci in bakin yi haka din ba ba za ki ji daɗin hutun da mutum yake yi ba to yan aljanna suna kishingide haka suna masu fuskantar juna ya na alaihim wildanun mukhalladun wildanun mukhalladun suna ta zagayawa a kansu bi aqwabin wa abarika wa kasin min ma'in suna zagayawa ga suna rike da da ruwa giya da abun sha abunda duk mutun yake bukata ce kai kawo mini wannan ruwan ko ba ni wannan kaza ba ni wannan kaza to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana sannan kana cikin aljanna ko kina cikin aljanna wa fakihatin mimma yatakhayyarun ga 'ya'yan bishiyoyi irin wanda sai wanda mutum ya zaba irin wanda mutum yake so zai zaba duk irin wato wanda mutum yake so akwai shi a cikin aljanna kowa yana da irin abun da yafi so a cikin ya'yan bishiyoyi wani ya fi son lemu wani ya fi son kaza wani ya fi son kaza to duk abun da kike so dama haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un rayukan rayukanku ke kudayin sa yake son sa to akwai shi a cikin aljanna saboda zai iya yiwuwa abunda nake so ba shi kike so ba abunda kike so ba shi nake so ba to irin abunda kike son ki samu to haka Allah ya da miki an gane watakila ke lemun tsami kika fi so a aljanna ko yaya in ga sai a yi ta baki lemun tsami wannan kuma yana son lemun zaƙi sai ta samu lemun zaƙi saboda duk abun da mutum yake so kamar yadda aka karantar akwai shi don Allah ya halicce mu daban-daban kowa kuma da irin abun da yake bukata to Allah ya tanada mana a cikin aljanna don jin daɗinmu sannan walahmi tsairin mimma ya shi ga nama na tsuntsaye wanda duk mutum yake bukata wanda duk wanda kike kwadayi ga nama ba sai kin shiga kicin kin yi ta fama soyawa kin yi ta fama gasa a'a wannan an riga da an tanada shi gashi nan wanda mutum yake so duk wanda mutum yake bukata in ma soyayye ne in ma gashashe ne in ma wane ne in ma danye kike so ki ci duka da ya rage naki Allah ya riga da ya tanada mana sannan wahurun 'ainu ga mata ‘yan aljanna masu kyawun ido Allah maɗaukaki ya tanada su a cikin aljanna ka amsali lulu maknun kamar misalin lulu'i wanda yake cikin kwansonsa haka Allah maɗaukaki ya tanada mana a cikin aljanna ya Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna na'am sai Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر نعم Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ko wannan gabar yana jan hankalin waɗanda suke ganin cewa ko suke inkarin ranar tashin alkiyama bayan ya ambata mana waɗannan ni'imomin sannan ba sa samuwa sai in mun mutu to akwai waɗanda ba su yarda da cewa in an mutu za a tashi ba suna inkarin ranar tashin alkiyama suna inkarin sakamako da Allah maɗaukaki zai ma waɗanda suka yi aiki mana suna inkarin sakamakon da Allah maɗaukaki ya yi ma wato waɗanda suka ji tsoronsa na daga ni'imomi da Allah ya musu da inda ya tanada musu na aljanna Kaka shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ja hankulan waɗannan mutane sai ya ce a falayen zuruna ilal ibili ibli kayfa A falayen zuruna yanzu su waɗanda suke inkarin alkiyama suke inkarin sakamako suke inkarin da Allah ya tanada ma waliyansa na ni'imomin aljanna da inda za su zauna a aljanna wa ma adda li'ada'ihi min azabil jahim da abunda kuma Allah ya tanada dama wato waɗanda ba sa son Allah suka ki bin Allah na azaba na jahim da Allah ya tanada musu don haka Allah ya ce afala yanzuruna nazaran itibaran yanzu ba za su yi kallo na abin nan ba na lura mutum ba zai kallo na lura ba wanda zai haifar masa wato ɗa ido mutum ba zai kallo na basira ba ilal ibili zuwa ga raƙuma mutum ba zai wannan kallo ba kaifa kulikan mutum ya ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su mutum ba zai duba wannan ba to ashe kenan ana so sai mu dawo sai mu ga yadda Allah madaukaki yayi halitta ko kuma ya halicci raƙumi sai ka sai ki hada sai ki ga irin halittar raƙumi da sauran dabbobi to wannan ga wanda ya yi lura mai kyau to zai ƙara imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda ku ga yadda Allah maɗaukaki ya yi raƙumi sannan ku ga irin basira da Allah ya bashi da irin jiriya da Allah maɗaukaki ya ba ma raƙumi saboda an ce raƙumi idan ya sha ruwa ya ƙoshi zai iya tafiya a cikin abin nan sahara sati biyu ko sama da haka bai sha ruwa ba don yana da wani ruwan da ya ajiye a cikinsa a wanda zai sha sannan a wanda zai ajiye a cikinsa shi ya sa zamani a alaihi idan aka je wasu yaƙoƙi in aka rasa ruwa kishi ya yi kishi ba su samu ruwan da za su sha ba to sai su soke rakumi idan suka soke rakumi a tumbin rakumin za a samu ruwan da za a sha don Allah ya yi shi zai ajiye wannan sannan ba dabban da yake da wannan inda zai ajiye ruwa wanda bai gaza bucket ɗaya ba ko sama yake ajiyewa a tumbinsa sannan kuma ku gara kumi shi ba yanka shi ake yi kamar yadda ake yanka sauran dabbobi ba wani ne wani ne ke surutu nan ne ba yanka shi ake yi kamar yadda ake yanka dabba ba shi soke shi ake yi wanda sai wanda ya iya zai iya soke shi akwai daidai inda su suka sani waɗanda suka san wannan za su caka masa wato wuka daga nan sai ya faɗi wato har rai ya fita sannan aka ce kuma duk inda mutum ya kai rakumi zai iya dawowa in ba dai ya mutu bane ko aka sace zai dawo gidan mai shi zai dawo gidan mai shi wanda kuma in mutum ya kyautata masa to za ku zauna lafiya in mutum bai kyautata masa ba kuma to babu zaman lafiya sai ku ga shi Allah sai ya sawake masa kuma har yanzu abincinsa kaya ne yana cin kaya to ba dabban da kuma za ku tawar yana cin kaya amma shi raƙumi zai iya cin wato abin nan kaya da ma sauran irin ababen da Allah ya ba ma raƙumi raƙumi ya fi gudu a sahara inda akwai yashi raƙumi ya fi gudu a wuri. to doki kuma fa ba zai iya gudu kamar yadda rakumi zai gudu wato a sahara ba to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ya sanya wasu abubuwan lura wato a cikin halittar rakumi shi yasa Allah ya ce ba za su duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci rakumi ba dan su gane cewa akwai abun mamaki a ciki an gane su ga akwai abun mamaki yadda Allah madaukaki ya sakhara wannan rakumi da abun da yake cikin raƙumin kuma na amfani ma'ana za a sha madaransa sannan kuma ga fitsarinsa kuma magani ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitsarin raƙumi magani ne bayan gidansa magani ne sannan za a sha madara sannan za a hau bayan raƙumin sannan za a ci naman raƙumin wannan duka yana nunin cewa wanda yake da ikon yin wannan halitta to yana da ikon in mutu kuma ya tada mu wanda ya iya haka to tada mu kuma ba zai zama wani wahala ba to shine Allah tabaraka ta'ala ya ƙara jan hankalin wato mutane wa ila sama'i kaifa rufi'at wato mu dubi har yanzu mu lura zuwa halittan sama yadda Allah maɗaukaki ya ɗaga sama babu wani gufa da aka sa wanda ya rike sama ba wanda ya isa yi rumfa in ba ya sa gufa ba ba wanda ya isa yi wannan mutum ba zai zo haka kawai sai ya kafa rumfa ba in ba dai dan rufa ido ba ne to kun ga wancan kuma dama ba a maganansa to amma mutum ya daga ido ya ga sama din nan ku ga yadda Allah madaukaki yayi sama inda muke ganin nan sararin samaniya ne ba asalin sama bane sannan kuma mun karanta daga ƙasa ɗin nan mutum in zai je sama ko ma me ya hau tafiyan shekaru ɗari biyar ne tafiyan shekaru ɗari biyar ne ko menene mutum ya hau dole sai ya yi shekaru ɗari biyar kamun ya je sama na ɗaya sannan sama na ɗaya akwai gate wanda akwai mala'ika da ke kula da wannan wurin sai an ba mutum sai an ba mutum dama sai Allah ya yarda sannan a wa mutum kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya yarda ya je lokacin da ya je karɓo salloli to aka yarda tunda Allah ya yarda mala'ika da ya tambayi wanda ke tsaron kofan sama ya tambayi mala'ika Jibrilu da kai dawa da suka yi sallama ce kai wane ne ya ce ni Jibrilu ne da kai da waye ce da ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi shin Allah ya ce ya sai aka ce eh Allah ya ce ya sannan sai mala'ikan ya bude musu ko ya bude musu kofan sama to sannan ba mu taba ji sama sama ya kece ba ko ya yage ko ya fashe wanda ana bukatan wani mai gyara ko mai welda ko mai dinki ko wani kaza ya je ya gyara babu haka Allah ya yi saman don haka shi yasa Allah ya ce mu ɗaga ido mu ga saman nan ba abun da ya rike sama umarni ne na Allah kawai sama ya tsaya Allah ya ba ma sama umarni sannan kuma saman ya tsaya sannan muna da sama na ɗaya na biyu na uku har zuwa nawa muna da har sama na bakwai wannan akan wannan wannan akan wannan sannan babu gufa ba wanda ya tallafa ma ɗaya in ba ikon Allah ba ai na biyun zai faɗi akan na ɗayan sannan na ɗayan kuma zai faɗi zai faɗi a kanmu a duniya to amma ikon Allah sai Allah ya sa na biyun ba zai faɗo a kan na farko ba haka na uku har zuwa na bakwai haka Allah maɗaukaki wato ya ba da wannan umarni shi ya sa ya da ranar tashin alkiyama yana daga cikin idan alkiyama ya yi izar sama'un fatarat ko izar sama'un shakkat lokacin da sama ta ƙece ta tsage to a wannan lokaci alkiyama ya tsaya lokacin ne mala'iku za su sauko to amma in ba wannan lokaci ba ba taɓa samun lokacin da aka ce ga sama ya samu matsala ba sannan kuma ku ga saman nan yadda Allah maɗaukaki <clears throat> ya yarda ya sanya ta inda za mu samu ruwa ta sama ne shi ya sa ya ce mu duba wa ilar sama'i kai rufiat ya ce ku sake duba halittan sama da Allah ya halicci sama taurari da suke cikin sama ku ga halittan taurarin nan sai Allah ya kawata wato sama da taurari da wata walakar zayyana sama a duniya da menene ce bizinatin al-kawakib Allah ya kawata saman duniya da me da taurari sai sanya ya zama ado sannan ku ga tauraru ɗaya ya fi ma duniya faɗi Tauraru ɗaya to Allah sai ya ta wannan sai ku ga rana yadda Allah ya yi rana a sama sannan sai ku ga wata yadda Allah ya yi ya halice su wayannan duka Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi su sannan a ce kuma ba zai iya tada mutum in ya mutu ba wanda ya yi su a ce tada mutum ya gagare shi to ai kun ga ba zai yi ba sannan sai ya daga su gaba ɗaya kamar yadda muka ce babu wani gofa ko wani abun dogaro to wanda ya haka yana nuni yana da iko Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko akan da waɗanda suka mutu yana da iko <clears throat> akan yi musu hisabi <clears throat> yana da iko akan saka musu kuma sannan Allah ya sake jan hankalinmu wa ilal jibali kaifa nusibat ku duba duwatsu kuma yadda Allah ya sa su a ƙasa yadda Allah ya sa duwatsun nan a wato a ƙasa duwatsun nan sai Allah ya saka su cikin ƙasa suka rike ƙasa sai suka zama kaman noti da ake ɗaure ƙarfe ko ni abu makamancin haka duwatsun nan su suka rike ƙasa sai ce to ku dawo mu ga duwatsun nan yanzu ko wannan duwatsu na bongo sai ki duba ki ga wannan haka Allah ya yi shi Allah ya ga dama ya halicci duwatsun haka sannan kuma ya saka su suka rike ƙasa to sai ku ga duwatsun ma akwai bambanci har cikin duwatsun akwai bambanci wannan ya sha bamban da wannan wannan ya sha bamban da wannan ƙarfin wannan bai kai na wancan ba amfani da za a iya samu a cikin wannan ba za a samu a wancan ba to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi duwatsun daban-daban wani dutsen Allah ya yi shi zai yana amar da wuta wani Allah ya yi shi yana ruwa yake fitarwa wani gade yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi so don haka shi yasa Allah yake jan hankalinmu sai mutum ya dawo ya duba dutsen nan sai ka yi tunani da mai aka yi dutsen nan da mai da mai Allah ya yi dutsen nan babu umarni ne kawai Allah ya yi sannan kuma ba ya gani ne a gwajen wani ba ba ya gani ba ne a gujen wani bare a ce ya yi koyi abinda mutum bai gani a gujen wani ba ya ƙirƙiro makansa wannan shi yake da wahala to ku ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halici wato wayannan abin nan duwatsu shi yasa ce mu duba wa jibali kaifa nusibat sannan wa ilal ardi kaifa sudihat sannan ku duba ƙasa kuma yadda Allah ya shimfida ƙasan nan sai Allah ya shimfiɗa mana ƙasa da Allah ya ga dama ƙasan nan sai ya tangal-tangal da mutane mutum bai isa ya taka ba kana takawa ko kina takawa sai ki faɗi da ba mu isa mu yi gini ba muna ginawa sai ƙasan sai Allah ya rawar da ƙasan sai abin da muka gina gaba ɗaya sai ya faɗi <clears throat> to amma Allah sai sanya ƙasan shimfiɗa ya shimfiɗa mana ka je duk inda ka ga dama bayan ya shimfiɗa mana ƙasan sai sanya mana wasu wato arziki kuma a cikin ƙasa kuma duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ne don jin daɗinmu Allah ya yi ƙasa sai ya sanya kuma yana saukar mana wato da ruwa daga sama ɗin daga, sama da nake nufi zai saukar da ruwa daga sama sannan kuma ƙasa sai ta riƙe ruwan masu noma su yi noma wanda za su tona rijiya su tona wanda za su tona bohol su tona haka Allah ya gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna minal musirati ma'an wa anzalna minal mu'shirati ma'an tajjaja linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa na'am Allah madaukaki ya saukar da ruwa ya ce mu muka saukar da ruwa da wato daga taska na ruwan to Allah da ya saukar da ruwan saboda saboda wannan ruwan sai Allah ya sanya mana ruwan nan sai je fidda abunda muka je muka shuka na dawa na do na shinkafa na masara da sauransu Allah ya sanya wannan sai fito yana fitar abin nan sannan kuma mu je mu yi lambu yana muna samun amfani daga lambun wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayan ya shimfida ƙasa kenan yana jan hankalinmu ne ƙasan nan da ya shimfiɗa mana ya yi shi ne don mu samu abun da zai taimaka mana mu bauta masa a kan ƙasan muke noma a cikin ƙasan muke samun ruwa a cikin ƙasan muke samun wasu wato mai a cikin ruwa ba abun da ba ma samu a cikin ƙasa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana to shine yake cewa Allah da ya halicci ƙasa ya shimfiɗa mana ƙasan yaya kuma shi kafiri zai yi tunanin cewa ba zai iya tada shi ba ranar tashin alkiyama wanda ya yi wannan to kunga wato allah na jan hankalinmu ne musulmai masu imani su ƙara imani idan suka yi la'akari da halittan sammai da halittan kassai sannan kuma su waɗanda suka kafirce ma allah kuma allah na jan hankalinsu ko za su yi imani su yarda da cewa Allah yana iya kashe mutum Allah kuma yana iya wato raya mutum da aka shi ya ya yace mana mu duba irin zuwa ga wannan to na ababe da aka ambata mana gaba daya sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fazakkir innama anta muzakkir mun karanta fazakkir ka tunatar kama mutane wa'azi innama anta muzakkir kai dai kawai mai tunatarwa ne wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wa'azi ya tunatar da mutane wanda Allah ya nufe shi da shiriya sai ya shiryu wanda Allah ya nufe shi da imani sai ya yi imani wanda kuma Allah bai nufe shi da imani ba shikenan sai ya ki Allah ya tsare mu amma dai ba zai tilasta mutane su imani ba ba zai saka ma mutane imani cikin zukatansu ba annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ma kenan annabi da kansa ya tunatar ya yi wa mutane wa'azi amma tattare da haka an samu waɗanda ba su yi imani da shi ba an samu waɗanda suka karyata shi an samu waɗanda sai ya gama karatu ma sai su ce masa mahaukaci ne sai su ce masa masihirci ne sai su ce masa boka ne sai su ce waka yake yi an samu wannan sannan ga jininsa ma na kusa da shi babbansa abun ya gagara ya tafi wuta da haka kai mai karantarwa tunatarwa ne naka kai ka tunatar kawai lasta alaihim bi musaitir Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya tilasta su ba ba za ka iya tilasta su su yi imani ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya ce masa lasta alaihim bi musaitir ba za ka tilasta mutane su karbi tunatarwa da kake musu ba ba za ka tilasta mutane su yi imani ba to mufa da ka shi yasa kai mai karantarwa ka karantar kawai wanda Allah ya sa ya shiryu to falillahi alhamdu sai ka samu lada amma ce dole sai mutane sun shiryu dole sai kowa ya yi imani dole sai kowa ya bi sunna dole sai kowa ya kauce wa bid'a a'a ba zai yiwu ba sai dai kawai ka gaya wa mutane bid'a kaza abu kaza ba kyau ku kauce ma kaza ku yi kaza a maimakon kaza shikenan ka gama don haka ya rage ma mai shigari ya rage ma mai dabara ga ya rage ma mai shigari jiya in ya ga dama ya shiga da kai in ya ga dama ya hau sama ya tsalle ya fado in ya ga dama ya shiga da kafa in ya ga dama ya shiga da tumbin shi wanda duk ya rage nashi da ka ya rage ma mai sauraren karatu in ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya bari amma wannan ba zai sa mai karantarwa ya bari ba saboda kana karantarwa kana gani ba canji bare ma ba yadda za a yi kana karantar da mutane ba canji bai yiwuwa sannan gyara ba a take ke zuwa ba wannan saɓanin waɗanda suke cewa karatun mata ba amfani wajen jangir da robe wala na kai Allah rai ne to be jangai a ajoda ta sare ba wai karatun mata babu amfani inda ba su yi karatu ba za ka zauna gidanka kai ta yi karatun ma za ta kaya tsakanin koni lokaci sai o siga ƙur'an mai bai hadis mai bai tajwid mai bai mai yanzu sai a zazzago maka tajwidin rashin mutunci to da haka wannan babban kuskure ne wallahi karatun mata yana da amfani kuma alhamdulillahi mazajenku suna yabawa kuna dan canji sai a ƙara bana kuma sai a ƙara kamar nan lasiya haka ake bukata wannan shine amfanin karatu ko ba haka bane amma mutane su sani ba za ka tilasta mutum a take ka ce zama wato ta zama mai imani ba abba zai yi ba sai dai a hankali a hankali Allah ya shiryar da mu don haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma anta muzakkir lasta alaihim musaitir kai ba za ka tilasta mutane ba an gane sai menene gaba illa man tawalla kamar yadda yace mana kuma fadhakkir innama anta muzakkir ko a cikin suratul a'la akwai makamanciyar irin wannan aya sai in Allah ya kai mu ciki aha illa man tawalla sai dai wanda ya juya baya wa kafara ya kafirce ma Allah to wannan kuma ya kai iya da shi ba yadda ka iya da shi wani sai kayi wa'azi kayi wa'azi sai yace to ba zai aiki da shi din ba abinda duk zai faru ya faru ko bai yi min wadata a'a ba abinda muke so bane ba Abun da Allah tabaraka wata'ala yake so ne da aka sai dai wanda ya juya baya illa man tawalla wanda ya juya baya bayan ya juya baya kuma sai ya kafirci ya kiyarda shi yasa Allah yake cewa fama lakum anit tafkirati mu'ridin me ya same ku ne ana karantar da ku alkur'ani ana tunatar da ku amma kuna kau da kai kuna gudu ba ku so wato a gaya muku da haka muke tunatar da ku ko tunda mata ne anan akwai wani kaset ko ni abun nan da aka tura mini a waya na ji wata asonko ita ma wai wata sayyada dace. a inda ta yi bayani na ji muryan mata ne a wuri wanda take cewa annabi isa ma yana son watakila wasunku suna da labarinta eh akwai da suke da labarinta to tana nan cikin son sai ku kula inda ta faɗi anguwan da take ba za mu faɗa ba don kada wata ta je ta tara mata ba daga kukan yara a gefe suna Allahu akbar Allahu akbar to yanzu ba a karantar da mu gudu fere farjata ya hana wai ta ce sallah da ake inan ma kun gaji ku bari lokaci ya yi, yanzu jiya jiya ma annabi yazo suka yi hira da annabi na gaya wa mazajen ku su je su bincika su bincika matan nan tana son to su ɗauki mataki na hukuma ta hanyar da ya dace kamun ta je ta ɓallo wani rigima daban wai annabi isa yana cikin garin nan wai saura kaɗan ma a dawo da ɗakin kaba son saura kaɗan wa dawo da ɗakin kaba son sannan kuma ita annabi yana gaya mata abinda duk zai faru annabi yana gaya mata abin da duk zai faru sannan kuma saura shekara tara duniya ya tashi da su maganganu haka ta yi ta yi ta ɗauki kusan awa wai tana musu nasiha wai da yake da yake gita yori masin wai cewa take wa ita tana gani duk malamin da za ta ja da shi ma za ta fi su so ku lura da irin wayannan kada su abin nan naku Allah madaukaki ya tsare mu to don haka kada wanda duk ya juya baya illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar wanda ya juya baya ya kafirce ma Allah <clears throat> to fa yu'adhibuhu Allahu Allah zai azabta shi da azaba kuma mai girma wanda duk ya juya baya ai lakin man tawalla anil imani sai dai wanda ya juya baya yaki imani fa kafara bi ayatina ya kafirce ma ayoyinmu sannan kuma ya kafirce ma manzonmu sannan ya kafirce ma haduwa da mu in ji Allah to fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar wa huwa al akhirah Allah zai azabtar da wannan wanda ya haka azaba mai girma kuma shine azaba na alkiyama Allah madaukaki ya tsare mu sai karshen aya yace me inna inna ilaina iyabahum thumma inna علينا حسابهم na'am bayan waɗannan karatuttuka da Allah tabaraka wata'ala ya karantar da mu ya ja hankalinmu to sai mu sani fa duk tsiyar da mutum yayi ko kuma duk aiki kyakkyawa da mutum yayi fa ya sani sa dai zai koma wa Allah duk abu da mutun yayi ƙarshe zai koma wa Allah inna ilaina iyabahu ay ruju'ihim komawansu a gare mu ne ilaina za su koma la ila ghairina ba kuma gun wani mu za su koma ba a'a dukkan mu gun Allah din za mu koma ba gun wani wani wani Allah ba to tunda mu daga ƙarshe dai za mu koma wa Allah tabaraka wa ta'ala to kun ga ya kamata ko ya zama dole akan mu yi aiki mai kyau saboda mu samu kyakkyawar karshe Allah ka bamu saboda ya zanto in za mu koma wa Allah mu koma wa Allah muna masu jin daɗi ba kuma waɗanda suke cikin wahala ba bayan mun koma masa thumma inna alaina Allah yace sannan kuma a kanmu ne a gare mu ba wani ba hisabahum wato yi musu hisabi Allah shi zai mana hisabi ba wani ne zai mana hisabi ba ashe tunda shi Allah shi zai mana hisabi ya sakanta mana ya bama waɗanda suka yi aiki mai kyau lada su shiga aljanna sannan kuma waɗanda suka yi mummunan aiki Allah maɗaukaki ya sanya su wuta to sai mu kiyaye wannan Allah tunda dai ƙarshe dai gaba ɗaya ko mutum yana so ko mutum baya so zai koma wa Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawar komawa zuwa gare ka za mu dakata a ƙarshen wannan sura sey gobe incha allahu mu shiga suratul a'la abinda muka faɗa daidai allah maɗaukaki ya ba mu ladansa idan muka yi kuskure allah maɗaukaki ya gafarta bari mu ji tambayoyi tana tambaya kamar haka <clears throat> assalamu alaikum ke malam ga tambaya na ga tambaya kamar haka malam ni ne mama na ba ta da lafiya ba ta yi azumi ko ɗaya ba har Allah ya yi mata rasuwa to malam ya wannan azumi yake zan biya ko zan ciyar to wannan zaɓi aka ba ma wato waliyanta idan muka ce waliyai ke ma kina ciki in kina so za ki biya mata azumi in kina so za ta samu ladan sannan ke ma za ki samu ladan an gane in kina so za ki biya mata in ba za ki iya biyan azumin ba to wannan sai a yi batun ciyarwa amma in dai za ki biya za ki iya biya sannan kina so ki biya to sai ki biya mata shi ya fi. za ki samu <clears throat> ladan azumin sannan kuma za ki samu wato ita ma za ta samu ladan wannan azumi da kika biya mata amma ba dole ba ne an gane biyan ba dole ba ne sannan kuma ba za a ce allah zai tambaye ta me yasa baki azumin ba tunda wato kwanakinta ne suka kare. Bata ta samu ta yi azumi ba kamar mu ce yanzu kenan sai mutum ya rasu ga sauran azumi a gaba to yaya mutum zai iya in yayi falillahi alhamd amma kuma in bai yi ba ba za a zargi waɗanda ya cancanta su yin ba haka ma wanda bai yin ba ya rasu ba za a zarge shi ba na fata an gane amma in kuma sakaci ne ya kai ga mutum bai biya azumi ba har ya kai ga ya mutu to wannan kuma tsakaninsu da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta ma bawansa in ya ga dama ya tambayi bawansa haka kuma in mutum na so na kusa da mamacin yana so zai biya azumi don aka ce ko da bakance mutum ya yi yanzu a ce mutum ya yi bakance zai yi azumi kwanaki uku sai ya rasu to ‘yan uwansa na jini za su iya masa wannan azumi na bakance da ya yi to idan aka yi babu laifi har in ba a yi ba kuma allah ba zai kama shi da bakance da ya yi ko ta yi ba ta samu ta yi azumin ba ta rasu tun da ranta ba a hannunta yake ba wallahu alam sai tambayanta na biyu sannan kuma ta ce don allah ku sa yarinya na a cikin a cikin addu'a nake gani ko Allah ya shirye ta don saboda ba ta jin magana Allah madaukaki ya shirye ta Allah ya shirye waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar gaba ɗaya albarkacin wannan wata albarkacin alkur'ani sai mu saka su a cikin addu'a wannan dole ne gaba ɗayan mu ko yawwa idan idan idan suka yi kyau kowa zai ji daɗi in ba su yi kyau ba zai shafi kowa kada mutum ya ce a'a tunda ba yarsa ba ce babu ɗin ke ma zai shafe ki da haka allah maɗaukaki ya shiryar da su mm, sannan kuma sai a saka musu ido a ja su a kusa a nuna musu abubuwan da suke ba daidai ba sannan a saka su su yi karatun addini da fatan insha allahu allah maɗaukaki zai kawo sauƙin lamarin um, wannan kuma tana cewa wannan tana tambaya menene hukuncin wanda ya sata wanda ya sata ai sata haramun ne ko to ya danganci kuma menene aka sata in abunda mai barawun ya sata ko barauniyan wanda suke mata ba su sata ko <laughs> sai a gidan biki a tuntun <laughs> to ya danganci abunda mutum ya sace amma sata dai haramun ne ka ɗauki abun da ba ka ba da niyan kuma ka raba ma'abocin abun da abunsa wannan bai halatta ba to ya rage abun da mutum ya sata in ya kai nisabi na yanke hannu in ana gabatar da guda abin nan shari'a na musulunci aka tabbatar da dalilai wanda zai kai ga a yanke hannu to sai a yanke hannu mutum Ta a ganki da hannu ɗaya. sannan duk inda kika wuce ce wujjinon oh, Allah ya tsare mu to haramun ne ba kyau sannan kuma mutum zai biya mai wani abun da duk mutum ya sata zai biya mai abun ranar tashin alkiyama dole da haka sai dai a tuba sannan magar tambayanta na biyu tana cewa menene hukuncin mata masu zuwa gurin boka haramun ne in ba su tuba ba kuma yan wuta ne sannan duk mutumin da ya je gun boka sallolinsa na kwanaki nawa eh? arba'in za a rusa to an dande a juli boɗe mai ba yaushe kika yi sallah mai kyau din an rusa na kwanaki arba'in aikin tafi ba daidai ba ne musamman wannan mutumin da yake ta kawo muku bala'i wai mai malmala wannan ya addabe ku kowace ce sai ta ɗauki hijabin ta wai sai ta je tun da wai ya rubuta wai gidan da'awa ne wai daru da'awa <laughs> to kun ga wannan ba daidai haramun ne wallahi ku bari idan mutum ya je gun boka ya yarda da boka ya yarda da abun da aka faɗa ya faɗa to ya kafirta in kuma mutum bai yarda da abun da ya faɗa ba to zuwan nan da ya sai a rusa sallolinsa arba'in sannan kuma zai gadar miki da talauci duk abin da kike da shi za ki sayar ta saji mafa a jifina waroroji mafa a sora sannan bukata ba zai biya ba ina fata an gane don haka mu kiyaye wannan wanda duk yake da bukata tashi ya roƙi Allah ya tashi ya roƙi Allah ba laifi bane kamar yadda wata baiwar Allah ta rubuta a saka ta a cikin addu'a ba laifi bane ke ce mutane a sani a cikin addu'a wannan ya halatta to amma a je a ce a tana da wani abu daban to wannan haramun ne kuma duk wacce ta fa ta saba zuwa gumboka ba za ta bari ba ba za ta bari ba duk abun da ya taso mata kawai ita boka ne komai abu kuma ku duba ku gani ƙarshe baya kyau karshe baya kyau kuna gani yayi yi finan Hausa sai dai ba ku daukan darasi duk da cewa finafinan Hausa ma ga barna ne to amma so da yawa suna nunawa su din wanda ce take zuwa gumboka a ƙarshe abun yana juyawa ko ta hauka ce ko ta yi kaza ko daga ƙarshe ita din da take nema ta fidda wata a sake ta shika ɗari tana nema a sake wata shika ɗaya nata sai dawo ɗari so ku kiyaye yan uwa wannan abu ne sananne wanda kowa ya sani haramun ne Allah ya shiryar da mu wannan kuma tana cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda yayi azumi sai ya manta ya ci abinci sai ya tuna sai ya haɗe sauran bai haɗe sauran ba <laughs> sai ya ce kawai bari yin haɗe sauran ma <laughs> Allah ya sauke abu na farko wanda ya manta ya ci abinci ko ya manta ya sha abin sha azumin shi bai baci ba haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya manta ya ci ko ya sha to Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi sai dai kuma yana da wuya yana da wuya mutum ya ci abinci ko ya mu ɗauki misali kamar ruwa kin je kin ɗauki kofi kin cika ruwa yana da wuya ki shanye kabba ki tuna kina azumi ba ko sadai shaɗin masin mafi yawa ma in kin kurɓa kurɓa ɗaya to in an yi ƙoƙari wani lokaci so biyu to za ki tuna kina da azumi to daga wannan lokaci sai ki ajiye ruwan nan <clears throat> amma bayan kin tuna kuma sai kika ci gaba da sha to wannan azuminki ya ɓaci dan yanzu kam da gangan ne <clears throat> don yanzu kam da gangan ne azumi ya baci sannan ya zama dole ta nemi gafarar Allah ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala don babban laifi ta yi babban laifi ta yi ta biya azuminta wanda ta sha sannan ta nemi Allah ya gafarta mata to bare kuma a ce abinci ko kun ta raba abincin kashi uku ne kashi biyu kai ta haɗe kaɗan sai ta tuna tana da azumi sai ba ta haɗe sauran ba daga baya kuma sai ta ce bari ta haɗiye sauran ma kawai tunda ta haɗiye na farko na farkon nan cikin mantuwa ne ai wanda duk yayi abu cikin mantuwa ko cikin kuskure wannan babu mai, babu laifi babu laifi to amma tunda kin gane hadiya na farko kin gane ba dai abin nan eh, kin manta kin tuna to wanda kika saki haɗiye wannan azumin ki ya baci azumin ki ya baci don haka sai tuba laifin sai tuba don akwai ganganci a ciki da gangan ne so sai ki nemi maza maza Allah ya gafarta miki kuma kada mutum ya sake wato aikata irin wannan na fata an gane wallahu ta'ala ala wannan su ne tambayoyi da suke hannu ah, akwai ina so in dan ja hankalin ku masu saurare na farko mu kiyaye surutu idan muka zo karatu duk karatun baya wuce awa daya da yan wasu mintoci a kai amma in mun zo masallaci to sai ki kokari ki kashe rediyonki in an gama karatu in kin ga dama in kin fita ki je ki bude volume din duka za ki gane kudin kin azumi ya kama ki wannan shine haramun ne inda ake karatun alkur'ani ana magana so mu kiyaye wannan sannan kuma abu na biyu idan muka zo sauraren alkur'ani muka zo tafsiri duk wacce ta zo cikin masallacin nan da niyan sauraren karatu ne to a lokacin da ake karatu sai kina karanta alkur'ani yanzu wanne daya ake yi yanzu in za ki koma gida mijin ke tambaye ki to noi me kika ji da za ki faɗa za ki ki faɗi wani abu tunda hankalinki baya kai to daga nan ma zai iya tuma ya ce kai an ya ke dinnan kina zuwa tafsirin nan kuwa ya za a ce awa ɗaya dai baki ji wani abu ba so mu tana dama lokacin karatun alkur'ani cikin natsuwa da banki ne ya fi idan muka zo mu bar karatun alkur'ani mu saurari fassaran alkur'ani saboda akwai abun da zai amfanar da mu wani lokaci abun da za a fassara ko bayanin da za a yi hankalinki yana kan alkur'ani sai a wuce baki ji ba watakila kuma ya shafe ki zai iya kawo miki mafita ko wani abu makamancin haka dangane da abun da ya shafe ki so don haka yan uwa mu yi kokari mu kiyaye wannan duka duka bai wuce awa daya da ƴan mintoci muke yi a wurin karatu in fami ko musamman nan ɗin nan a doro sai ku bari hmm? Allah maɗaukaki ya gafarta mana wannan ma tana addu'a ta ce tana neman addu'a saka ta addu'a wato kusan kullum ba sa cikin zaman lafiya da mijinta Allah maɗaukaki ya kawo maslaha Allah ya baku zaman lafiya sannan kuma sai a bincika menene yake kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya sai ki kokari ki bincika menene matsalar idan kika gane matsalar in ta ɓangaren ki ne sai ki kokari sai ki gyara in ta ɓangarensa ne nan ma sai ke ƙoƙari yadda za ki nuna masa shi ma ya gyara an gane sannan sai a biyo da addu'o'i a baya wannan ba zai hana ba ana addu'o'i to amma sai ki zauna ki bincika me yasa ake samun rashin zaman lafiya idan aka gane sai a yi ƙoƙari a kauce ma abun allah maɗaukaki ya sawake allah ya baku zaman lafiya Allah ya dawo muku da zaman lafiya mu ma Allah ya ba mu zaman lafiya na ga za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya ba mu ladan inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi dukkan wanda kowace take da bukata na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mata bukatan ta albarkacin wannan wata albarkacin karatun alkur'ani da muke a wannan wata Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah maɗaukaki ya tsare mu da dukkan wani sharri abinda duk muke tsoron shi Allah ya mana maganin sa abinda kuma ya fi ƙarfinmu Allah maɗaukaki ya mana maganin sa muna roƙon Allah albarkacin wannan wata Allah ya shiryar mana 'ya'yanmu Allah ya shiryar mana 'ya'yanmu Allah ya sa su su zama wato masu biyayya a gare mu wato ga iyayensu ya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon bijire masa ya Allah ka ƙara mana zama lafiya a ƙasar Najeriya da ma jihar mu Adamawa Allah ka yaye mana dukkan musiba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka ya Allah marasa lafiyanmu Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya wayanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la man walayta wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا فيه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين أن تصلح أحوال المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين